Sashen Hausa na murya Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuma kuna iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a koyaushe ko a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yini. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed. da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar wannan ragamar shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai to maryam jaman gwamnatin najeriya sun tabbatar da cewar an samu mutane biyar sabbi da suka kamu da cutar nan ta ebola a lagos yayin da aka samu mutuwa ta biyu sanadin wannan cuta shugaba barack obama na amurka kuma zai gudanar da tarurruka uku da shugabannin afirka a yau laraba wato ranar ƙarshe ta babban taron kolin kwanaki uku da yake nan washington wani kumban kasashen turai ya kawo ƙarshen tafiyar shekaru goma da ya cikin sararin bahana ya zama kumban farko da ya je tsaya inda wata tauraruwa mai wutsiya take mutum na biyu da ke ɗauke da cutar ebola a najeriya ya rasu Za ku ji wannan labarin sannan kuma sojojin Najeriya sun mayar da martani dangane da bidiyo akan yankan farar hula da aka yi masu. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Bello Habib gadadanci zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu ga abin da duniya ke ciki. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an gwamnati a Najeriya sun tabbatar da cewa an samu mutane biyar sabbi da suka kamu da cutar Ebola a Lagos yayin da aka samu mutuwa ta biyu a sanadin wannan cutar. ministan kiwon lafiya onyebuchi chuku ya ce wata nas da ta yi jinyar mutumin farko da ya je shi najeriya dauke da cutar ebola daga kasar liberia wato patrick sawyer ta mutu bayan da ta kamu da wannan cuta daga gare shi samun ƙarin mutanen da suka kamu da cutar ta ebola mai kisa ya haddasa fargabar cewa wannan cuta ta fara yaduwa a ƙasar da tafi kowace yawan jama'a nahiyar afirka ya zuwa yanzu dai kasashen gini da labirin da kuma saliyo su ne suka fi kowa jin jiki daga bullar annobar cutar ta ebola wadda ya zuwa yanzu ta kashe mutane kusan 900 a wannan shekara a wannan mako bankin duniya ya alkawarin ba da kuɗi har dala miliyan 200 ga waɗannan ƙasashe guda uku da ke afirka ta yamma domin shawo kan wannan annoba da inganta cibiyoyin kiwon lafiya tare da taimakawa al'umma wajen fuskantar illar da wannan annoba ta ga tattalin arzikinsu. Shugaba Barack Obama na Amurka zai gudanar da tararraka uku da shugabannin Afirka a yau Laraba, ranar ƙarshe ta babban taron kolin kwanaki uku a nan Washington. An shirya Mr. Obama zai yi magana a wurin tararrakan da za su mayar da hankali kan bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma mulki na kwarai a faɗin nahiyar Afirka. shugabannin kasashe hamsin daga nahiyar afirka suke halartar wannan taron kolin da ba a taba gudanar da irinsa ba jiya talata da daddare fadar white house ta gudanar da liyafar cin abinci da waɗannan bakin inda shugaban ya jaddada asalinsa daga nahiyar afirka tare da cewa gashi da iyalansa hulɗa amurka da afirka tana cikin jikinsu Tun da farko Shugaba Obama ya bayyana cewa kamfanoni da gwamnatin Amurka za su zuba jarin dala miliyan 33 a kasashen Afirka daban-daban. To kada a sha'afa da cewar ana sauraron labaran duniyan nan daga sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani kumban turai ya kawo ƙarshen tafiyar shekaru goma da ya cikin sararin Subahana ya zama kumban farko da ya je tsaya inda wata tauraruwa mai wutsiya take. kumbon mai suna rosetta wanda hukumar binciken sararin samaniya ta kasashen turai ta kera akan kuɗi dala miliyan 1,700 ya fara kewaye wannan tauraruwa mai wutsiya da ake kira comet kremov jaramisenko ko kuma ce Jarasimenko yau laraba da safe yana kewaya ta daga wuri mai nisan kilomita 100 daga kan doronta a yanzu haka dai wannan tauraruwa mai wutsiya tana wuri mai nisan kilomita miliyan 400 daga nan duniya Kumbon Rosetta zai shafe shekara ɗaya yana bin wannan tauraruwa mai wutsiya yayin da ta doshi inda rana take. A cikin watan Nuwamba kumbon zai gudanar da aikinsa mafi muhimmanci inda zai saki wani ɗan ƙaramin kumbon wanda shi zai je sauka akan tauraruwar. An ci gaba da aiki da shirin tsagaita wutar kwanaki uku a rana ta biyu a zirin Gaza, yayin da wakilan Isra'ila da na Hamas suke shirya tattaunawa da nufin tsawaita da shirin bin alkahira Wannan shi ne lokaci mafi tsawo da aka shafe ba tare da fada ba a cikin wata gudana da aka yi ana ba-ta-kashi da kashe Falasɗinawa fiye da dubu da takwas kasarin su farar hula ne. 'Yan Isra'ila su 67, cikinsa har da farar hula su uku ne suka mutu, yayin da ake shirin tattaunawa a Masar wato yayin da ake shirin tattaunawar da Masar za ta shiga tsakani. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa wata kafar labarai ta Birtaniya cewa akwai bukata ga dukkan sassan da su yi sassauci daga matsayinsu. Kerry ya ce Amurka tana goyon bayar da ƙarin yawancin walwala ga Falasdinawa a Gaza, amma ya ce tilas yin hakan ya kai ga ganin Hamas ta daina harba rokoki akan ƙasar Isra'ila. Hamas tana neman Isra'ila da ta kawo ƙarshen killace yankin da ta yi na shekaru, abin da ya lalata tattalin arzikin Gaza tare da hana Falasɗinawa da ke cikin wannan ziri fita zuwa wasu wurare. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma'amala da ɗan ƙasar nan ta Liberia mai cutar Ebola ya mutu yau a Lagos. To jama'a ku gafarce mu muna dan samun matsaloli da na'urorin namu amma injiniyoyinmu na kan aiki a kai. Madalla yanzu a ci gaba da rahoton koli da aka yi a nan birnin Washington DC. Za mu ga cewa Watakan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta da wani bidiyo wanda ta ce shaida ce ta zalunci da sojojin Najeriya ke yi, duk da cewa dai halkwatar rundunar sojojin Najeriya ba ta amince da zargin da ake yi mata ba. Ta ce sai ta yi bincike a kai. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya yi magana da wasu ƙwararru akan al'amarin. Gare jini biri jini da dakarun Najeriya ke yi a tarihi da 'yan ta'adda da ya kai ga nasarar kasar a dawo da salama a Saliyo, Liberia, Sudan har ma da tallafi ga Mali ya zama mai ɗore kai. Inda tamkar dakatar da zubar da jinin ya gagari jami'an a nan cikin gida. Ko fareti jami'an ke yi baya burge jama'a, da gefar gabar bom ka iya tashi da su a kowace sa'a. Ga kuma bidiyon da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta fitar da ke nuna sojojin na yanka fararen hula. Hakanan kwanakin baya ma wani bidiyon ya zaga inda ba a tantance shin 'yan ta'adda ne ko jami'an ne ke yanka mutane ba tirjiya ba suna hankaɗa su wani rami. koma dai yaya gaskiyar za ta bayyana, amma san ba sakacin aikin dakarunmu a akasin, in ji jami'in labarun sojoji Manjo Janar Chris Olukolade. da ya ce 'yan ta'adda na aiki da hanyar kunar baƙin wake wajen cimma gorinsu, amma hakan ba zai firgita jami'ai su daina aikinsu ba. Uh, Anya gwamnati ba ta gaza ba kuwa. Ita ce tambayar da na yi wa Shehu Sale Hassan, ɗan ƙungiyar rajin kare muradun gwamnatin tarayya. Shugaban ƙasa ya fito ba ɗaya ba ba biyu ba ya nuna buƙatar a magance wannan abun. Shi yasa ya ce a sake duba budget ɗin sojojin nan a ƙara kawo equipment da za su iya yaƙi a yanzu haka da muke magana nan jama'a da yawa ba su sani ba cewa sojojinmu da sauransu suna can ana ta'artabu da su a kan iyaka ba zai ma yiwu a nuna abin da yake faruwa ba domin saboda kar a sa mutane cikin fargaba kar a sa abu ne da ya shafi sirri da yawa amma sojojinmu a yanzu haka magana nan da nake ma ana nan ana kan artabu da su a kan iyaka inda wa'annan mutane ana ta ƙoƙarin kora su wajen Najeriya wanda aka iya kamawa an kama ana nan ana bincike abin da za a yi shine a gaggauta bincike ko kuma binciken wa'annan mutane da aka kama su don saboda a gane daga ina ne suka fito shi ma wakilin taron ƙasa daga arewa maso gabas inda ake wannan fitinar isa tafi da mafindi ya ce ya zama wajibi a kafa kwamitin bincike don amnesty ƙungiya ce da take tana ba da bayani a ko'ina a duniya rahoto da ta bayar bai kamata a tura shi a karkashin kafet a ce ya mutu ba don haka mu da muka fito a wannan jihar arewa maso gabas da muke cikin wannan national confab muna tunanin cewa wannan abin da na faɗa shi ya kamata a yi a bincike wannan abin duk inda hakkin wani ya kamata a bashi hakkinsa idan gafara ya kamata hukumar soja ta yi ta yi gafaran kuma ta biya hakki ga wa'inda abin nan ya shafa da alamu ko an samu salama illar da fitinar ta haifar za ta ci gaba da yin fatalwa a tsawon zamani nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya yau koke zan yi ubangiji ka To Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar yadda kuka ji ɗazu, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mu'amala da ɗan ƙasar na Liberia mai cutar Ebola ya mutu a Lagos. Ga Ladan Ibrahim Ayawa. yanzu haka dai gwamnatin jihar lagos ta karyata jita-jitan da ake yayatawa na cewa likitan nan da ta kamu da cutar ebola ta mutu a taron manema labarai da kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya kira dr jida idris ya yi a ofishinsa da ke nan fadar gwamnatin jihar ya ce wannan batu zuke ta mallaki ne sai dai ya ce har yanzu tana keɓaɓɓen wuri a asibitin mai zaman kansa ana ci gaba da duba ta ita da sauran ma'aikatan da suka yi mu'amala da marigayi Mr. Soya sai dai domin neman ƙarin haske na kira Dr. Nasiru Sani Gwarzo shugaban yaƙi da wannan cutar na ƙasa domin neman ƙarin haske game da wannan batun ga kuma abin da ya ce da ni. ita mace rasu ba tana nan da tana jinya amma tana zan samu alamun sauki amma nan sun da ta jira ta aiki ɗaya daga cikin su ta mutu ganin cewa wannan dan talakin ta cikin jirgi ya zo Najeriya ya sa na yi tattaki zuwa tashin jirgin saman Najeriya na kasa da kasa da ke nan birnin Eko domin ganin shin ko yaya zirga-zirgar jiragen yake musamman game da zuwa waɗannan kasashen da ake cewa suna fama da wannan cutar ba shakka har tsawon tsayawa na a wannan tashan jirgin da kuma binciken da na gudanar ban samu wani jirgin da aka ce mani yana kan hanyar ta zuwa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba ha kuma na gama bincike na ban samu mutumin da ya ce da ni za a ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba amma fa akwai jama'a cike a tashan suna zirga-zirgan su to hakan ya sa na leka ofishin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin jirgin arik wato kaftan ado sanusi wanda jiragen su na sahun masu zuwa waɗannan ƙasashen kuma na tambaye shi ko akwai jirgi mai zuwa liberia ko saliyo sai dai na rashin sa'a hirar da muka yi da kaftan ado sanusi na'ura ta bashe ni amma ya ce da ni lallai suna ɗaukan mataki kuma yanzu haka sun dakatar da jiragen su daga zuwa waɗannan kasashen biyu bayan wannan annobar da ta kunno kai sai dai da yake masu canjin kuɗi a wannan tashan jirgin saman su ma ba wai sun tsira bane wannan ya sa na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin yan canjin da ke tashan jirgin saman wato Alhaji Ado Dan Sudu ko wannan annobar bata sa sun yi ƙasa gwiwa ba wajen wannan sana'a tasu ma in dai mutum ya sako daga jirgi ne kuma daga ƙasar waje to ban ga dalilin za ka yi hannu da shi ba ina ganin ko da dan uwanka ne he bayan kwana ɗaya. to ma to maganar canjin kuɗi in zai canza kuɗi wurin ku kuma eh ne daman shawarar da na so in ba mutane nan gaba in abin ya ƙara ta'azara to kowa sa safa hannu in ya baka kuɗin ka karɓa da safa ka kirga kuma ka ajiye da safa kai ma ka bashi da safa yanzu dai mutane biyan na raye cikin shidda da suke mu'amala da Mr. Soya dan kasar Liberia nan da ya mutu a nan Benin Eko kuma an ce suna nan suna samun sauki kana kuma mahukunta sun ce suna ci gaba da daukar mataki game da ci gaba da yaduwar wannan cutar a cikin kasa Ladan Ibrahim Aiwa murya Amurka daga Legas a Najeriya. madan laladan Ibrahim Ayawa. A ci gaba da taron da ake yi a nan birnin Washington DC, wanda ya kunshi shugaba Barack Obama da shugabannin kasashe 50 na Afirka. Abokin aikinmu Aliyu Mustapha ya yi magana da shugaban baƙaƙe na nan Amurka, Mr. Jesse Jackson, inda ya tambaye shi. Shin ko kana gani Najeriya ta yi iya ƙoƙarinta a kan sace ɗaliban Chibok da aka yi don mutane da yawa hamma daga nan Amurka sun yi suka gwamnati da ƙin mai da hankali sosai. Shi kuma shugaban baƙaƙen na Amurka ya ce, Bayan sace waɗannan 'yan mata da aka yi, an sake sace wasu, an kuma ƙara sace wasu. Kuma wannan al'amari ya shiga Abuja, a hankali zai iya shiga kudancin Najeriya. Ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram suke yi don a kula su, don kuma a san da su, gaskiya abin damuwa ne ƙwarai. Ina fata za a iya warware wannan matsalar ba tare da daɗewa ba. Aliyu Mustapha ya yi masa tambaya akan cutar Ebola, inda shi kuma shugaban ya ce wannan matsalar barkewar cuta ta Ebola ta shafi dukkan duniya ne, inda dai ana ɗaukar cutar ta wurin mu'amala da mutane, musamman wurin tafiye-tafiye. Don haka ba cutar Afirka ba ce ba, amma ta duniya ce. garkuwa da 'yan mata manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta Halima ba ta gargo yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yana ba ku labarin 'yan Afirka masu kukewa suna dagiya a kasashen waje. Jama'a masu sauraron assalamu alaikum barkamu da wannan laraba. A makonni guda biyu da suka wuce kun ji na ta hira da Malam Ibrahim Biyu wanda masanan harkokin zaɓe ne da demokaradiyya kuma malamin jami'a ne a kasar New Zealand da ke can can can waje mai nisa kusa da Australia. A wannan mako mun ƙarshe mu. Mala Ibrahim wai ganin cewa Najeriya ta fi New Zealand kasa da take ta turawa arziki da yawan jama'a da abubuwa da dama, amma New Zealand ta fi Najeriya ingantaccen tsarin ilimi. Ya kake ganin wannan lamari ne? Muna da matsala. Ai in ka duba matsalar a harkar ilimi muna da matsala. Muna kyauta zaton da kamar yadda sabon minista na Najeriya, former gwamnan na Kano, hmm. da yake yana da background na harkar ilimi malam ibrahim shekaru watakila aka samu irinsa watakila za a taimaka wajen gyara harkokin ilimi a najeriya amma abin da ake nufi new zealand fa mutane miliyan biyar ne a wajen kawai miliyan biyar ne hmm. kana maganan kusan wajen miliyan ɗari da saba'in mutane miliyan biyar ai ko a Kano za a same su to miliyan biyar ne mutane miliyan hmm. biyar har ma ana musu akwai kirarin da ake musu aka ce wai dabbobin su sun fi su yawa <laughs> don ka duba statistic na shanun da ake a New Zealand suna da shanu kusan miliyan goma kai to kirarin su kenan an ce dabbobin ku ya fi dan adam yawa a New Zealand sai mutane ɗauka ƙasar Fulani ce <laughs> ana samun tuwo da fara a can a mamaki wato lokacin da na je New Zealand sai da na yi wannan tunanin amma da na yi gogulin ka san komai a duniya yanzu aka yi gogulin sai aka nuna min wata mata sunanta ungozi ungozi eh a wani layi mm. sai muka tuga da iyali na muka je wajen eh, kantin ungozi eh. sai muka je muka ga ah, wata wata uh, ah, ibo inyamura kenan ko eh. ta yi kusan shekara 35 a New Zealand. A takaice yanzu ita 'yar kasa ce, mm. amma in ka je su garin rogo ne, su agushi ne, su wasu abubuwa su manja ne. Sweet mother, I know yanzu gashi nan ka zama abin da jama'a da yawa a duniya so su koyi da kai ah, wani irin shawara za ka baiwa matasa da mutane duk ma dai wanda yake so yau a ce gashi nan ya samu farin ciki da kwanciyar hankali kamar ka to alhamdulillahi ah, na farko mu gode wa Allah ga abin da ah, halin da ka tsinci kanka a duniya a rayuwa kuma da kai ta godiya ga Allah na biyu kuma kar ka zama mutum mai macaccen zuciya kar ka zama mutum mai macicin zuciya a addinance ma Allah ya nuna mana cewar kullum ka ne nemi ka ƙara kyautata rayuwarka ƙara tunanin me za ka yi makanka mm. kar ka dogara ga mutum sai ka mm. zauna kai ka macicin zuciya sai dai ka je ka gaida wannan ka je a kai tunanin ka ce me zan yi ne in samu ilimi me zan yi ne in samu aiki me zan yi ne in kasuwanci me zan yi ne in kyautata rayuwata ta yadda zan iya aure in yara na in kyautata rayuwata mm. wannan yana da matukar muhimmanci ga rayuwa kar ka zauna a gida wai ka tsaya kawai ka ce a ah, frustration ne na sha haduwa da mutane hmm. sai akwai wani mutum misali wani wani wani na kusa da ni nake tambayan shi nake ce ah, me yasa kake shaye-shaye yace wallahi ai frustration ne abubuwa bani da aikin yi bani da nace to ai in kai shaye-shaye yanzu ka yi barci bayan ka farka daga barci matsalar tana nan har yanzu hmm. ya kamata ka zauna ka yi tunani ka ce me za ka yi ne mutane kullum za ce a ah, ibrahim biyu ya kai ka tafi new zealand me ya new zealand na ce to na yi digiri ɗina na farko a america na yi digiri ɗina na biyu a ingila bari in je in ga wannan ƙasa wato ka kara zagaye duniya na kasashe wajen 60 a rayuwata na hmm. kai 60 kasan masu magana suka ce na zaune bai gagari ba <laughs> haka ne <laughs> to daga cikin mutanen da suka taimaka maka ka zama wani abu yau dan lissafa mana ko da mutum biyu ko uku ne ka dan takaita mana mu dan ji irin da kuma yan godiya haka da yan zaka yi musu eh a gaskiya wato kamar yadda na gaya maka akwai mai gidana marigayi ne yanzu shehu musa makaman nufe ba ni mancewa da shi saboda a gaskiya fi sabilillahi ina aiki a nan murya amurka shi ya maida ni najeriya hmm. ya ce me kake a america ka koma najeriya na ce to zan koma ime ya ce no no ka koma za ka samu aiki nan da nan lokacin kamar yadda ka faɗa lokacin mu aiki ba matsala ba ce musamman ka gama jami'a mm. aiki kamar jiran ka yake ba kamar yanzu yadda za ka ga matasan mu suna zuwa ana kashe-kashe ana kokowa ana abin na neman aiki ba siyasa eh mm. a lokacin aiki mai sauki ina nan Washington aka tura min da appointment dina na aikin gwamnatin tarayya mm. na bar na Voice of America na ba su takarda rubuta musu takarda na ce na daina aiki suka ce minista aka baka a Najeriya ne zaka daina aiki ka koma na ce ah, wallahi zan koma gida kawai na ba su na yi resign cikin mutunci suka yi ta mamaki kafin in isa Legas hukumar kidaya eh, uh, suka turo min mota a uh, airport da motoci guda biyu suka je suka ɗibe ni da ni da iyali ta musamman ta musamman lokacin ana zaman lafiya ba kamar yanzu ba mm. professor jega mutum ne wanda muka yi aiki da shi kuma na ji daɗin aiki da shi hmm. kuma mutum ne wanda kullum in ka zauna da shi zai baka ina ƙara baka kamar yadda nake gaya wa matasa hmm. ina ƙara shi kansa ba ni iya mancewa ce ibrahim in ka je ka samu wannan phd din naka ka dawo kaga ko da ba aikin gwamnati ba ka koyar a jami'a mhm. haka professor jaga ya gaya min kuma wani abu ne wanda ya kamata mu rinka tunawa a kowane lokaci babu shakka wallahi <laughs> mun ji daɗi sosai da ka zo wannan fili ta himma ba ta garago Allah mai da kai New Zealand lafiya nagode nagode madalla thank you very much nagode alƙara zumunci hmm, masu magana suka ce tuwon gaskiya baya ruwa yanzu ana hira ta take kariya da shi Ibrahim Biyu sai kuma wani makon Allah ya so ya kai mu zan kawo Abdullahi Ahmad Yusuf wanda shi kuma malami ne a nazarin kwari masu zamantakewa irin ta bil adama a can kasar Afirka ta Kudu. Yanzu zama don shi wannan bakon nawa Ibrahim Bido kuma sauran abokan aiki na anan birnin Washington DC ni Bello Habib Galadanci nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum. sai an jima ma'aurin ruwa ya Riga da Riga da busa she take riga in ji fulani, riga babu busa she, riga babu busa she dajin Allah. Lale, nare na kiba Muhammadu in To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. 'yan majalisar jihar nasarawa masu yunkurin tumbuke gwamnatin ku almakura ya kamata ku sake tunani kada ku bari wasu marasa son ci gaban jihar ku su jefa jihar cikin rudani da fatan za ku yi karatun ta natsu sakon haruna muhammad katsina kenan shi kuwa garba buroka mai hoto gumi shine ya kusa kwamma na biyu inda ya ce hakika kwamitin da aka kafa domin su binciki gwamnan jihar nasarawa sun yi abin ayaba hakan ya nuna cewa ba zalmai ba ne kuma su mutane ne masu gaskiya domin su kawo ci gaba da zaman lafiya sako na gaba ya ce rashin amincewa da wanke gwamnan nasarawa da majalisar dokokin jihar ta yi yana ƙara tabbatarwa cewa akwai lauje cikin naɗi sakon aminu dan kaduna amanawa kenan sakon karshe ya zo daga wajen aisha inda ya gashe sabon gari ta ce to mu dai fatan al'ummar afirka baki ɗaya a wannan taron da mu ke halarta na tattalin arziki na kwanaki uku a ƙasar amurka allah ya sa mai amfani ne ga kasashen namu domin mun sani fa a baya an yi makamantan waɗannan tararrukan amma ba wani tasiri don haka sai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya kuma sa taron ba na shan shayi ne da dumama kujeru amin sun amin to sakon Aisha inda ya gashuwa shine na ƙarshe sai kuma gobe in Allah da zamu ƙara kawo muku wasu ra'ayoyin to madalla Akwai rahoto na musamman da muryar Amurka ta fito da shi kan batun Boko Haram a Najeriya. Me za ka ce akan wannan? To a Maryam kamar yadda aka sani a jiya akwai rahoton da kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta fito da shi game da batun Boko Haram a Najeriya inda take magana kan wasu matakan da ta ce sojoji suna ɗauka wajen murkushe wannan abu wato shine kamar kashe-kashen mutanen da ake zaton cewa 'yan boko haram ne to akwai rahoto na musamman wanda murya amurka ta shirya a cikin turanci wanda shi ma aka fitar da shi a jiya wanda ya kunshi duk abubuwan da suka shafi wannan batu na boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya da ma najeriya baki daya wanda kuma daya daga cikin abubuwan da ke cikin wannan rahoto wanda ba shine dukan shi ba amma daya daga cikin abubuwan da ke cikin wannan rahoto shine wannan batu na wani bidiyo wanda ya fito wanda ake zargi cewa ya nuna sojojin najeriya suna yanka wasu mutanen da ake zaton cewa 'yan boko haram ne to akwai wani bangare na wannan bidiyo da aka sa a cikin rahoto amma ba shi kadai ba ne akwai bidiyo na ɗaya daga cikin ɗaliban cibok waɗanda suka kubuta wanda kuma ta yi magana kan yadda suka yi suka kubuta daga hannun 'yan boko haram da makamantansu ya riga ya fito akwai shi a dandalin turanci na voanews.com sannan kuma ana shirin fitar da shi a hausa To madalla, kafin mu yi bankwanar gaisuwa, sashen Hausa na miƙa gaisuwa zuwa ga jaruman nan na wasan fina-finai wato Ali Nuhu wanda yake ɗakin mu na watsa shirye-shirye yanzu haka, wanda kuma za mu tattauna da shi a dandalin voahausa.com. haka yake to a maryam kafin mu rufe din bari mu je ga takaitattun wato labarin duniya inda jami'an gwamnatin najeriya suka tabbatar da cewar an sami mutane biyar sabbi da suka kamu da cutar ebola a lagos yayin da aka samu mutuwa ta biyu a sanadin wannan cuta ministan kiwon lafiya onye buci ciku ya ce wata nas da ta yi jinyar mutumin farko da ya je shi najeriya dauke da ebola daga kasar liberia ta mutu bayan da ta kamu da wannan cuta cuta daga gare shi haka kuma shugaba barack obama na amurka zai gudanar da tarurruka guda uku da shugabannin afirka a yau laraba wato ranar ƙarshe ta babban taron kolin kwanaki uku a nan birnin washington an shirya mr obama zai yi magana a wurin tarurrukan da za su mai da hankali kan bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma batun mulkin kwarai a faɗin nahiyar afirka shugabannin ƙasashe hamsin daga nahiyar afirka suke halarta wannan taron koli da ba a taɓa gudanar da irinsa ba a nan amurka an ci gaba da aiki da shirin tsagaita wutar kwanaki uku a rana ta biyu a zirin gaza yayin da wakilan isra'ila da na hamas suke shirya tattaunawa da nufin tsawaita shi a birnin alkahira To madalla masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma ita Miss Julie Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau. Maryam Dauda ce ke muku fatan ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.